daidai da 22 ga watan Afril shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi bayan da muka karkare tarihin Sayyidina Uthman dan Affan shine mutum na uku daga cikin khulafa'ur rashidin Sayyidina Uthman sahabin annabi ne sarkin annabi ne khalifan manzon Allah ne Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda Sayyidina Uthman mala ya bayyana mana nagartattun ayyukan da ya aiwatar a musulunci wanda a fagen shi in ka ɗauko shi ka sa shi a skeli to za ga ya ɗaran ma duwanin da ba shi ba in dai ba abubakar ne ko umar ba na uthman allah ya ƙara mashi yarda mutum ne wanda yake da maɗaukakiyar daraja to in ba manta ba bayan da muka karkare tarihin sayyidina umar mun ji cewa shi sayyidina usman an mai baya a bisa tsarin da sayyidina umar ya tsara a yi wannan mubaya'an da ya kafa kwamitoci na amintattu na sahabban manzan Allah wanda lokacin da shi sayidina Umar ya kafa wannan kwamiti na sahabbai ya ce waɗannan mutum shida to manzan Allah ya rasu yana mai cikakken yadda da amincewa da su sau da haka yanzu a bayan ƙasa ba wanda ya kai su to kuma su zaɓi shugaba daga cikinsu shi ne sai suka zaɓi sayyidina Uthman ɗan Affan yau ba sai an ja bayani da nisa ba kun san ina ake akwai al'umman da su ba waɗanda suke cin mutunci ba su yadda da su ba irin sahabban annabi usman na daga cikinsu Abdulrahman dan auf yana daga cikin wanda in shi ake ƙi suke zagi to shi kuma abdurrahman dan auf laifin da ya masu shine shugaban da a sanda mutum hudu suka janye cewa ba sa cikin kwamitin da za a zaɓe su a ciki don umar ya ce dama a cikin su shida to su zaɓi mutum ɗaya ne to shine sai su mutum hudu suka ce a'a su kar a zaɓa a cikinsu ko dai a zaɓi sayyidina ali ibn abi talib ko a zaɓi sayyidina uthman to amma kai sayyidina abdurrahman bin auf to an bar maka fagen a matsayinka na wanda za ka ji ra'ayoyi da fahimtar al'umma baki ɗaya wane ne su gamsu cikin biyan ya zama jagora shi ne na abdurrahman bin auf ya yi wannan ƙoƙari har daga ƙarshe dai al'umma su karkata cewa babu kaman na uthman dan affan to an ta ƙirƙirar maganganu iri-iri ana yarfawa ana zagin Said na abdurrahman da shi kan shi na Uthman ɗin wanda waɗannan maganganu ba daidai ba ne wasu suka ce sabai sun nuna san kai a wannan zaben da aka yi domin shi abdurrahman ai da kusantaka da saidna Uthman shi ya sa ya goyi bayan ɗan uwan shi da yake da kusantaka da shi kusan waɗannan bayanan muke gabatarwa lokaci ya ƙure mana ko shi ne ma ya ce wa ƙadan nafa fabin taimiya ayyar tibatin fin nasabil kare baina uthman wa abdurrahman ibn taimiya allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya zo da bayanai dalla-dalla wanda ya kore duk wani kishin-kishin da jita-jita wanda ake kawowa cewa akwai wani kusantaka akwai wani alaka akwai wani abu tsakanin na Uthman da Abdurrahman dan Auf wanda wannan shi jagoranci Abdurrahman ya ce an zaɓe na Uthman. Faƙala Ibn taimiyya ya ce, Fa'inna inna abdurrahman laysa akhan li uthman shi abdurrahman ba ɗan uwa ne na sayyidina uthman ba ba wan usman bane ko ba kanin usman bane walabna ammihi ko ba dan baffan shi bane kun gano wannan da kyau ko wala min qabilatihi aslan kuma ma ba su fito a cikin kabila ɗaya a asali ba kwata-kwata ƙabilinsu daban-daban ne tare da cewa su duka shawa ne to amma kuma kowanne da ƙabilan shi a cikin ƙurayshawan bal haza mala ce sai dai kaga wannan abdurrahman kenan min bani zuhura ya fito daga ƙabilan banu zuhura ne wa haza min bani umayya shi kuma wannan ya fito daga kabila ne na banu umayya wa banu zuhura ila bani hashim aksara mailan minhum ila bani umayya in ma za a yi gwaji ne a tabbatar da wane ne ciki ya fi ɗan uwan shi kusantaka da ɗan uwan to sai a ce banu zuhura kabilan da abdurrahman ɗan auf ya fito a cikinsu to har ya fi kusanci da banu hashim kabilan da sayyidina ali ya fito a cikinsu sun fi kusantaka sama da ma banu umayya wanda sayyidina uthman ɗan affan ya fito daga cikinsu da fatan kun fahimci wannan bayanin da mala yake mana shi sayyidina Uthman kabilan Banu Umayya ne sayyidina Ali Banu Hashim ne Abdurrahman bin Auf Banu Zuhra ne to Bani Zuhra sun bi kusa da Hashimawa sama da umayya, Banu Umayya ma kun gano wannan da kyau ku idan za a bi bambancin kabila ne to sai a ce abdurrahman zai goyi bayan ali saboda sun fi kusa dangane da ƙabila ma fa inna bani zuhura ibn ya ce domin su bani zuhura a hawalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawunnan annabi ne mun gano wannan da ku? Kawun nan annabi ne kenan su bani zuhura kawunan aliyu ne kenan minhum abdurrahman bin aufin daga cikinsu abdurrahman ɗan auf ya fito wa sa'ad bin abi waqqas da kuma sa'ad bin abi waqqas alladhi qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wata rana sa'ad ya fuskanto yana tahowa majalisar annabi sai annabi ya ce haza hali wannan kawuna ne falyirinil mu'un halahu wani ya nuna man kawun shi irin kawuna mun gano wannan da ke ko falyiri ya nuna man imru'un kowa ne halahu shi kawun ni gana wata howa ma'ana akwai kawun da ya kai kawo manzan Allah wannan hadithi mala ya ci al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a jizi na uku shafi na 220 lamba hadisi na 418 hadisi ne ingantacce allah maɗaukin sarki ya samu dace to kenan kun ga sa'ad bin abi ƙas kabilan banu zuhura ne abdurrahman bin auf kabilan banu zuhura ne kuma annabi ya ce sa'ad na abi ƙas kawun shi ne mun gano wannan da kyau ku to in za a kalli abin da ya shafi ƙabila ne kenan abdurrahman kawo manzan Allah ne bun gano wannan da kyau ku alima abdurrahman zai zama kawun shi kenan jama kuna fahimtar wannan da kyau ku dama ana samun kawu ne idan mutum yana da dangantaka wa ko kane ɓangaren mahaifiya to ita mahaifiyar manzan Allah daga wannan ƙabilan ta fito kuna gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa in ma da wani goyon baya ne Abdurrahman zai fifita wani saboda kusantaka to lallai da ya fifita Sayyidina Ali saboda ƙabilan Banu Zuhra sun fi kusa da Banu Hashim sama da ƙabilan Banu Umayya wanda Abdurrahman bin wanda Usman bin Affan ya fito a cikinsu. Malai ce fa innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daɗin gushi ma annabi da kanshi lam aha baina muhajiri wa muhajiri a nawa bai taɓa hada ƴan uwantaka tsakanin muhajiri da muhajiri ba wallantana wani ya ce ai an hada ƴan uwantaka ne tsakanin Abdurrahman da shi da Sayyidina Uthman ballantana ce wannan ‘yan uwantakan ne ko da yake wannan zuhuri ne wannan banu umayya ne to ai an haɗa su ‘yan uwantaka da suka yi hijira suka zo madina sai mala ya ce babu wannan ruɗanin annabi bai taba haɗa muhajiri da muhajiri ba kuna fahimtar wannan da kyau ko duk abin da kake son ka hasaso malaman ahlus sunna tintini sun hasaso shi sun fade shi don wani zai iya cewa ka sani ko ‘yan uwantaka ne irin wanda annabi yake haɗawa? To, ai, Abdurrahman muhajiri ne, Usman bin Affan ma muhajiri ne, ba masu da kusantakan da annabi zai haɗa, cin da annabi yana haɗa muhajiri da ansari ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Sai ce, wala bai na ansari wa ansari. kuma annabi ya haɗa wannan yan tsakanin ansari da ɗan uwan shi ansari sai dai muhajiri da ansari sai ce wa inna ma aha bainal muhajiri na wal ansar annabi ya rika haɗa wannan yan ne tsakanin muhajirai da ansarai fa'aha baina abdurrahman bin aufin annabi sanda abdurrahman ya hijira zuwa madina sai ya haɗa shi ‘yan uwantaka da sa'adu bunin rabe da sa'adu ɗan rabe al'ansari mutumin madina kaga ba haɗa shi da wani wanda za a ce ɗan ƙabilan banu umayya ba ne wannan asari na ‘yan uwantakan da annabi ya ƙulla tsakanin abdurrahman ɗan auf da arrabe sa'ad bunin rabe al'imamul bukhari ya fitar da shi a kitabu manaƙibil ansar a lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da tamanin daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa hadisuhu mashhurun thabitun fi sihah kuma wannan hadisi wannan labari da aka bada na wannan yan uwantaka nasu bayani ne wanda yake shahararren bayani da kowa ya san shi wanda yake cikin ingantattun littattafai wa ghairuha da littattafan da ma aka fitar ba na siha kamar sayul bukhari sayul muslim na ibn hibban da sauransu ba hassunan masu fi fitar da wannan ruwayoyi gaba ɗaya sun tabbata mala ce ya arifuhu ahlul ilmi bi zalika gwanaye ƙwararru fitattun malamai da suka san Allah to sun san wannan bayani cewa ‘yan uwantakan da annabi ya hada ya hada ne tsakanin abdurrahman bin auf da sa'ad ɗan rabe al'ansari dukkanin waɗannan bayanai da muka ƙare karantawa a yanzu ibn taimiyya ya faɗi haka a cikin littafin haji sunnatin nabawiyya fi naƙadi kalamu shi'atul qadariyya a juz'i na shida a lamban shafi na ɗari shida da saba'in da ɗaya zuwa shafi na ɗari shida da saba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce waƙad buniyatin riwayati shi'iyya arrafidiyya muhabbatu abdurrahman li uthman hakika ruwayoyi na shi'anci na zagin sahabbai da cin mutuncin iyalai na annabi to sun gina fatoyinsu ne akan cewa ba wani goyon baya da son kai ya tabbata a wannan zaɓe da abdurrahman ɗan aufi ya yi na uthman wai saboda shi uthman abdurrahman na goyon bayan shi ne sai suka ce lil musahara saboda surukuta rukuta allati kanat bainahuma wacce take tsakaninsu shin da ibnu taymiya ya biya kwankwatse dalilan da za su iya reto da shi a can to sai suka bullo da wata magana a nan idan ka ji an ce akwai surukuta abin da za ka ɗauka shi ne abdurrahman ɗan auf ya auri 'yar na uthman to ba haka ba ne sai ka ɗauka ya auri ya ko said na uthman to ba haka ba ne za ka zo ka ji kawai abdurrahman ya auri 'ya ne a ƙabilan banu umayya kun gano wannan da kyau ku? kaman kai ne yanzu ba haushi ɗan arewa sai ka tafi ka je sai ka auro wata inyamura 'yar kudu maso gabas mun gano wannan da kyau ku to shi kenan sai aka zo zaben shugaban ƙasa sai ga wani inyamuri ya tsaya zaɓe shi kenan kawai sai ka ce cin da ka auro 'ya a cikinsu saboda haka shi za ka ɗauka ka miƙa ma jama mun gano wannan da kyau ku a zamanin yanzu kila a samu wani ya je amma ka je karanta tarihin sahabbai irin yadda alkur'ani da hadisi ya fi komi mahimmanci a wajensu bayan da za su yi wai abin da yake na son zuciya ne ya ja su su saba ma abin da Allah yake so a cikin addinin shi wannan ba zai yiwu ba Malam sai ce mutanasiyatun anna quwwatin nasab su waɗannan 'yan shi'a sun manta da cewa ƙarfin nasaba aqwa min al-musahara ya fi surukuta ƙarfi min jihatin ta wani fuskan wa min jihatil ukhra a wani fuskan sun manta sau ɗabi'atul alaƙa bainal mu'minin sun manta da irin alaƙa ta ƙudda ƙunna imani da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar tsakanin muminai. Filjilil awwal a waɗancan gayya na farko, wanda Allah madaukin sarki ya gaya mana Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum mun gano wannan da kyau ku su wani irin jil ne wanda Allah madaukin sarki yayi su na musamman saboda su yi aiki domin ci gaban al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa annaha la taqumu ala nasabin su waɗannan ba abin da ya dame su da cewa waiwa ne muna da alaƙan nasaba da shi wala musahara ballantana su rukuta wa amma kaifiyatul musahara mala yace barka jima'in da surukutan take da suke ta reto a kanta allati kanat baina abdurrahman musaharan da ke tsakanin abdurrahman bin auf wa uthman bin affan fahiya anna abdurrahman Mala ce ita ce fa Abdurrahman ɗan Auf ta zawwaja Ummu Kulthum, ya auri Ummu Kulthum ne bintu Uqbatu bin Abi Mu'aytin, ‘yar uwan Uqbatu ‘yar Abi Mu'aytin, Uktul Walid, ‘yar uwan Walidu, mun gano wannan da kyau ko shi kuma alwalidu mahaifin waye Khalid ibn walid me alakan wannan aure da surukuta da sayyidina usman yanzu kawai shi kenan dan kaje ka auri ba kanuwa duk inda ba kano ya ganka yake sarkin shi ne dan kawai ka auri ba katsiniya duk inda kaga ba katsini shi kenan sarkin ka ne jama'a mun gano wannan ko da akwai nasaba na kudda kud na jini wannan ba zai eh, lazimta cewa wai dole sarkin ka bane har yake kai ga ana cin mutuncin bayan Allah akan abin da ba shi kenan ba wannan bayani mala ce ka karanta littafin tabaqatul kubra a jizi na uku shafi na ɗari da bakwai, Allah madaukin sarki ya sa mu dace bayan da mala ya gama tantance mana irin yadda waɗancan ruwayoyi na shi'a suke zargin sahabbai da cewa wai sun nuna son kai yayin zaben shugaba ko muka ji cewa ba wani al'amarin son kai cikin waɗannan abubuwa rashin fahimta ne ko kuma mugun nufi da mugun kulle ga addini wanda yahudawa suka kawo domin su ruɗa addinin sai kuma mala yake cewa hizbun umawi wa hizbun hashimi suka ce ɓangaranci ya faru gagayya da zuga na banu umayya sun ware suna goyon bayan ɗan uwansu sannan runduna da zuga na banu hashim su ma sun ware suna goyon bayan nasu ɗan uwan wai wannan ya faru a duniyar sahabbai kuna fahimtar wannan da kyau ku to shin da gaske wannan ya faru mala yace riwaya riwayat abi mikhnaf ruwayoyin Lot ibn Yahaya Abu mihnaf Halik Talib dan duk wanda ya san ilimin hadisi ana ce mashi Halik Talib ya san me ake nufi mun ga wannan da kyau ko za a gane me ake nufi to shi abu mikhnaf ɗin nan kazzabun dajjalun makareci ne wanda ya kai matuƙa ka karanta dukkanin kutubun adil da duk wani littattafai na naƙadar rijal sun yi maganganu dangane da cewa wannan mutumi ba mutumin kirki ba ne makaryaci ne ƙoje ne wajen ba da labarin ƙarere domin ya bushe hasken addini yawa mun gano wannan da kyau ko to diro waɗannan abubuwan da muke gaya mutane tsaya su koya na ilimi su sani idan ba ku tsaya kun koyi ilimi kun san shi a inda ya kamata ba ko to shi ne kawai sai waɗanda ake masu kallon malanta sai zo su dinga maganganu bakin su na warin jahilci amma in wanda suke gaya maganan shi bai san harkan ba to dole ya ce karatu ake yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan ku tsaya ku karanta su tsab amma babban abin da zai tabbatar da abin da yake shine gaskiya ko shine sarari kuna gano wannan da kyau ko a ba kowa dama ya faɗa yanzu shi wannan abu mihnaf ɗin nan duk inda ka karanta tarjaman shi haka za a gaya maka mun zo nan mun karanta muku waɗannan bayanan dalla-dalla ai daga cikin ƙismi na da'if da mawdu al zaib wal na littafin tarihu tabari duk kun ji maganar da aka faɗi a kan shi da reference tabbatattu ba hasashe ba Allah ya sa mu dace to shi ne ya kawo wannan makaryacin wai ilawo ko'i musha al-mushadatu baina bani hashim wa bani umayya wai rikici kicibir wai ya haɗu tsakanin banu umayya da banu hashim athna al-mubaya'a wai ana tsakiyar mubaya'a mala yace wa hadha ghairu sahih wannan ba gaskiya bane ba abin da ya faru ƙarya ne walam yurid dalika bi riwayatin sahiha yace babu wata ruwaya ingantacciya da ta zo te wannan bayani wala da'ifa ko ruwaya mai rauni ma ba wata ruwaya da ta zo akan haka shine malam yace marwiyat abi mikhnaf fi tarihi tabari abubuwan da abu mikhnaf ya ruwaito a tarihi tabari ka je ka ji bayani a kansa a shafi na 177 zuwa shafi na 178 ina fatan mun gano wannan da kyau na zo muku da wannan kismi kowa ya samu an karanta an ji shi in baka samu ka samu karatun da muka yi lokacin da muke tarihin na abubakar siddiq an zo an gabatar da waɗannan bayanai fas mutane sun san su shi sa kowa ya miƙe karatu karatu wadatacce karka zo kana karatu yaran da ake ganin da shekaru su kuma nan suna kallon ka a matsayin zirki jama'a mun gano wannan da kyau ku wallahi abin da ke faruwa kenan kaga malami yayi ci duniya yana ta barazana shi malami ne amma wallahi yara kanana suna mai kallon zirki Allah mara kun dai san zirke ko ka je karanta ruwan bagaja a adabin hausa za ka san wane ne zirke ɗan muhammad allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa ƙadin saƙa na na khalfar riwayati shi'iyya ar-rafidiyya li hajatin fi nufusihim mala ya ce waɗannan ruwayoyi malaman tarihi na shi'a masu zagin sahabbai sun zo sun kwaso su suna ta yada suna ƙarerai saboda wani mugun kulli da ke cikin ransu dangane da addinin musulunci da shi kan kanshi manzan Allah da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'abu tulaniha tare da cewa wannan kissan da abu mihnad ya kawo kissa ce wacce take lalatacciya sanadan wa matanan isnadi da matani min jihatin mala ce ta ɓangare ɗaya in aka zo ɓangaren abin da ya shafi isnadi da matani to a rushe take a wargaje take a watsa take sannan sai mala yake cewa wathbutu riwayatis sahiha kuma tabbatuwan ruwayoyi ingantattu tunaqidu ma zahabu ilaihi suna warware wannan abin da wannan ruwayoyi na shi'anci ya gudana a kan shi min jihatul ukhra a wani jihar jihan farko da sau goyi baya isnadan da matanan hadisan gaba ɗaya ba su tabbata ba kenan a ɓangare ɗaya a rushe suke sannan ga ruwaye tabbatattu kuma sun saba ma wannan abin da suke a kai a ɗaya ɓangare kenan sai suka aje ingantattu sai suka ɗauki mai waɗanda ba su inganta ba mala ya ce wa banau ta halilatihim alkhati'a ala zalika riwayat to duk wani ƙarin bayani da sharhi da zantattukan da suka zantar sai suka gina su akan waɗancan ruwayoyin rababbu sai suka aje waɗannan lafiyayyu ingantattu ba su ɗauka ba saboda mugun nufi mala ya ce fasawwaro ta shawura ashabin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka suranta tattaunawan da sahabban annabi suka zauna suka yi fi hadidil khalifa wajen tacewa da tantancewa ne ne zai zama khalifa aljadid sabon khalifan da zai jagoranci tawagan al'umma annabi bi suratul khilaf sai suka ce wai ai wannan saɓani ne al'asha'iri na ƙabilanci wa annan nasa ƙadin ƙasamu ila ne wai ai ga mutane ma a zamanin sun rabu har zuwa ƙungiyoyi guda biyu hizbun umawi runduna ɗaya rundunan banu umayya wa hizbun hashimi ɗaya rundunan kuma rundunan hashimawa ne wa huwa tasawwirun mauhumun mala ce wannan surantawan da suke ma wancan gayya na bayan Allah na kwarai abin takeici ne mala ya ce wastin tajin mardodun kuma natija ce wanda zai ba da abin da san ba za a karɓa ba abin ai watsi da shi don bai da wajahi la dalila alaihi mala ya ce wannan bai da wani dalili karɓaɓɓe gamsashe wanda har za a ɗaura shi a ma'auni da za a karɓa a ce a aiki da shi iz laysa nabi'an min zalikal jaw saboda wannan abu ne wanda bai tabbata ba bai bubbugo a wannan yanayi na sahabbai alladhi kana ya'ishuhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sabon annabi suka rayu a cikin shi ba hina ma kana yaqiful muhajiri ma al ansari ta yadda za ka ga muhajiri yana goyon bayan ansari wanda babu dangin iya ba na baba sai ka ga ansari ya tsena goyon bayan muhajiri inda ba dangin iya ba na baba duk da abihi akan mahaifin shi wa da ɗan uwan shi wa ammihi da ɗan babban shi wa banu ashiratihi da kuma ‘yan ƙabilan shi dangin shi ma baki ɗaya, saboda su abin da ya fi komi mahimmanci a wajensu shi ne addini ba ƙabilanci ba. Yama mun gano wannan da kyau ku? Duk waɗannan abubuwan da za a kwaso a ce wai bai sun je sai rigiman ƙabilanci, wannan ruwa ne na shi'a. Ba inda musulmi yake kawo harka na ƙabilanci ya shiga cikin addini ko cikin rayuwa ko cikin gudanar da koma menene. Domin annabi ya ce, Lesa minna man da'a ila asabiyya. wannan bai tare da ni kowane ne duk wanda ya kururuwa ya kira zuwa ga kabilanci. jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walaysa nabi'an min tasawwir ha'ula'i sahubi mala yace wahum yadhakuna bi kulli shay'in min khatamid dunya mala yace walaysa nabi'an sannan kuma waɗannan abubuwan da ake faɗi wai sahabbai sun yi saɓani na ƙabilanci a tsakaninsu wani abu ne wanda ba zai taɓa faruwa a duniyar sahabbai ba min tasawwur ha'ula sahab duk wanda ya suranta waɗannan sahabbai in ka karanta su gajiya suke ka suranta ka ce waɗannan za su yi ƙabilanci ne wahum huna waɗanda suke sadaukar da bi kulli shay'in ga koma menene min hitamid duniya na tarkacen duniyan nan fi sabili an yusallima lahum dinahum domin addinin su ya kubata jama waɗannan sabon fa su da su muke koyi bayan da za a idan abin da ranmu yake so mi wasa mu sallama mutuncin addini da 'yan'uwanmu. uwanmu kun fahimci wannan da kyau ko to haka sabon nan suke a ce wai dan kawai karagan mulki wani zai zama jagora waya ce wai sun yi saɓani sun raba kan al'umma annabi sabon manzan Allah ba su taɓa wannan ba ne mala ya ce wala minal ma'arifati sahiha kuma babu wani sanayya da aka yi ma waɗannan sahabbai ingantacciya li ha'ula'in nuhba ga waɗannan zaɓaɓɓun bayi duk wanda ya faɗi irin wannan kalma a kansu wannan na nuni a kan bai san su ba kun gano wannan da ke ku sahabbai ba su taɓa rikici a kan abin da ya shafi mulki ba an naɗa wani ne cancanta wani bai cancanta bai kaza ba su taɓa yin wannan ba wannan kalma asalinta daga yan shi'a take mun gano wannan da kyau ko babu wani ahalin sunnan da ya taɓa faɗinta tun da aka yi duniya za ka zo ka ji ma malamai sun tabbatar da duk wanda ya faɗi wannan suka ce ɓatacce ne ɗan bida'a ne ba wannan a cikinsu gaba ɗaya har rikicin da aka zamu samanin na ali da sayyidina mu'awiya babu maganar khalifanci a ciki gaba ɗaya ba maganan wane ne cancanta ko wane bai cancanta ba ba wannan maganar magana ne kawai akan jinkirtawa za a yi ko gaggautawa na kamo waɗanda suka kai shi sai na Uthman a hukunta su sai Ali yake cewa a jinkirta saboda halin da muke ciki na rashin tsaro a Madina su kuma su Muawiya suka ce a gaggauta saboda sakan ma waɗannan mara zai za su iya guduwa ko wani abin da ya kama da haka wannan shi fa ya haifar da wannan fitinar kun gano wannan da kyau ko amma cikinsu ba wani wanda yake gaba da wani ba wani wanda yake kafirta wani ba wani wanda za ka haɗu shi ya maka sallama ko kai mai sallama ya karɓawa ba wani abin da ya shafi surukuta wanda ya tsaya a tsakaninsu suna bin junan sallah suna mu'amala da ba junan su uziri kaɗin cewa wane ya fi mu falala a waje kaza ba wannan gaba ɗaya cikin al'amuransu jama'ar annabi da kunan makaranta a cikin littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi azzal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت na الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي duk mun tabbatar da waɗannan bayanan tas da dalilai tabbatattu ruwayoyi ingantattu wanda ba wani abin da ya shafi wannan in ka ji irin waɗannan kalmomi kalmomi ne suka fito daga bakin rafida kawai sai kuma ahlus sunnan da ba su karatu ba ko sun yi karatu ba ta hakiki babu tacewa da tantancewa kawai shi kenan duk abin da suka an karta da bakin rubutu kawai sai su kwazo zai ci aiga shi. jama'a mun gano wannan da kyau ko to mu ba haka muke harkar mu ba harka na abin da ya shafi shiga fagen aƙida da harka na shiga abin da ya shafi fagen hadisi to wannan harka da ke da bukatan tacewa da kuma tantancewa domin yanzu yanzu nan mutum zai iya zama mumini kuma yanzu yanzu nan zai iya zama bakin ba maguji ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam sai ya ce fal ahadathul kathira allati ruwiyat an haula malam ya ce ruwayoyi masu dimbin yawan da aka ruwaito daga waɗannan tarkace na jama'a to thabbitu anna haula kanu akbar suna tabbatar da cewa irin abubuwan da ake kuzuzutawa na ya ma faru to ya ma fa haka bi kathirin sun kawo abubuwan da ya wuce wannan da muke faɗi da yawa sun faɗa maganganu na ƙarere min an yin ɗaliƙo min hadhihi zawiya suna ƙoƙarin yaɗa waɗannan fitintunu a waɗanda suke masu ƙunci fi mu'alajati umurihim saboda kawai su goyi bayan ra'ayoyi da tunanin da suke a kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ku kawai sai su kwaso maganganun sai su faɗa shi kenan kuma sai a ce to cin da su ne suke da bakin faɗa wannan shi ne daidai a ah, wannan ba shi ne daidai ba sarari za a ware tsakaninsu da mu ina fatan mun gano wannan da kyau sanda aka ware wannan sararin lokacin zai bayyana a farasun ta ka amhe maru bari ƙuran ya lafa ai karan batta tukuna na ilimi na dalili lokacin zai tabbata shin kana kan ingarman doki ne ko ko jaki ina fatan mun gano wannan da kyau lokacin ne mutum zai gane martaban da matsayin da yake a kan shi ba dai harka ne na karatu ba a zuba dai ai ga sarari nan da zai ƙara gudun doki kowa a bashi fage ya zo ya faɗi ya aman dalilai in ka ce kaza ya inganta bayyana mana yadda ya inganta in kaza bai inganta ba bayyana mana yadda bai inganta ba hatta kalmomin da malaman hadisi suke faɗi na istilahad na mustalol hadis na yan firamare ma sai ga malamin da ake ganin ya kai ya komo bai iya faɗin su daidai faɗi ma daidai ballantana ma ya sa su a cikin karatu daidai kuma sai a ce wai waɗannan ne malaman da za su jagoranci addinin al'umman annabi to ko billahi azim ka bi su ba abin da zai hana ku shiga wuta ina ga mu gaskiya kalma common kalma malam ji malami bai iya faɗinta daidai common kalma Wa ya sanar da kai abin da yake faɗi kuma daidai ne jama'a ko kun gano wannan da ke ku shi yasa harka da ilimi ko ba maganan wane ne ya dade ko wane kaza duk wanda yana da dalili kawai ya baji ko li addinin musulunci addini ne wanda yake aiki da reference kuna fahimtar wannan da ke ku reference din da ka kawo ya tabbata falallahi alhamd shikenan kawai sai an sa sai yake da shi to duk waɗannan ƙarerayen da ake bayyana ma ake faɗi game da sahabbai zo ka kare su zo ka faɗi ya suke a ina suke zo da reference ɗinka ga reference ɗin da aka tabbatar da waɗannan abubuwan ƙareraye ne don me kake gina addini akan ƙarya akan ra'ayi akan tunani akan goyon baya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan ruwa yi gaba ɗaya ba su tabbata ba kawai suna kawo su ne domin su mara ma abin da ra'ayoyinsu yake baya kawai Allah ya kiyaye mala ya ce falisatul qadiyya tamthilan a'iliyan mala ya ce kai kun ga wannan abin da ya faɗa ne na family ba ai wani dan familin mu ne wani dan gidan mu ne wani dan club din mu ne dan clinic din mu ne dan yaran mu ne kun gano wannan da ke ko matsala nan da ya faru ba wannan ba ne. a shar'au, a sha'iriya ko kuma wani abu ne wanda yake na kabila ko abin da ya kama da haka fahim ahal shura su sabai duk abin da ya taso masu zuwa suke zauna su tattauna su duka limakanatihin fil islami saboda irin matsayin da suke da shi a cikin addinin musulunci mun gano wannan da kyau ko kai ne kake iya aje addininka don wata atifa da ta jaka kai wasu abubuwa sabai ba haka suke ba duk musulmi jama'a bai aje harkan addini da Allah madaukin sarki ya ce eh ko a'a ya ɗauko wani abu don ya cimma manufan shi akan haka musulmi baya haka ya kamata ka gane wannan sabon manzan Allah kuma su ne da shaidan alkur'ani Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa su ne mumine na gaskiya duk wani wanda ya biyo bayan su billahi allazi ciko ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sun riga ka ko kai wane ne dole sun dar masa'a ba a cin musu ba in kana karatun tarihi da falololin sahabbai sai ka rika ji a ranka zalika fadlullahi yu'tihi man sha. falala ce ta Allah da ya ɗiba ya ba wanda yake so shi yasa muna raye za mu ƙoƙarin kare mutunci da martaban wannan addini ta hanyar kare da darajar waɗannan sahabbai Allah ya sa mu dace Malam yake cewa waɗannan bayani ga karanta su a cikin littafin Al-Khulafa'ur Rashidun amin na al'amin alƙadatu shafi na saba'in da takwas zuwa shafi na saba'in da tara bayan nan sai mala ya ce a kazib ƙarerai nusibat zuran wanda aka danganta saboda ƙin Allah da ƙin gaskiya da san a gurɓata abin da yake shine tabbas wa buhutanan da ƙire mai muni li aliyu bin Abi talibin radiyallahu anhu wanda aka danganta cewa wai said na ali ne yayi ya faɗa ya ce kaza da kaza shine malam zai zo ya fallasa waɗannan abubuwa ya masa raga-raga saboda al'umman annabi su tsira su kuɓuta addinin su ya kasance bai gurɓata a hannun waɗannan makaryatar ba قال ابن كثير الإمام ابن كثير يكي wa وما يذكره كثير من مؤرخين Mala ya ce daga abubuwa masu ɗimbin yawa da malaman tarihi suka bi suka ambata, ka jaririn, kamar ibnu jarir wa gairihi da wani shi arrijalin ya ce wai wasu mutane la ya arifo la ya arifo na wanda ba a san su ba. Jama'a duk ruwayan da aka zo aka faɗi mai ruwayan da ba a san shi ba, ya sunan wannan majuhul, ko dai zama jahalatu ainin ko ya zama Jihalatu hal. Mun gano wannan da kyau ko? to shi ko ruwaya na majuhuli gaba ɗayan shi ba a karba to ruwaya ma na mubahami ba a karba ballantana na majuhuli jama'a mun gano wannan da kyau ku bambancin majuhuli da ibahami shine a zuwa ce an rajulin an thikatin an shekhin kaga wannan ba ambaci kowane ne ba mun gano wannan da kyau ku to la tuqbalu la tuqbalu riwayatil mubham ba a karɓar ruwayan mubahami. walau ubhima bi ta'adili, ta'dili ko da an yi ibhamin da lafazi ne da ke nuna cewa wannan mutumi mutumin kirki ne haka ibn hajarin ya faɗi a cikin nuhubatul fikar to idan ya zama wannan ba karɓa ba to dan menene za a kawo majahil a karɓa mun gano wannan da kyau ko wannan ruwa sai zama munkari sai zama mataruki sai ai watsi da shi bayan duniya ba za a karɓa ba to idan ka ɗauko waɗannan bayanan kai mutumin da ƙaban shi bai goge a harkan addini ba harkan hadisi da wannan ilimin sai ya shiga ɗimuwa sai ya zo yana cewa to kuma ya kuke kawo ruwayan mastur kun gano wannan da kyau ko to ai shi ma mastur yana da wani yanayi na jahala sai a ce a'a shi masturi an san shi sai dai yana da ɗalibai guda biyu wanda su sanannu ne amintattu amma ba su gamsassun bayanai dangane da shi ba amincewan wanda aka yi ma waɗannan ya ba da dama amince mai idan aka samu mutaba'at da mushahada da wanda suka suka goye bayan wannan sai a ce an karɓe shi ne ko da yake ruwaya ne na masturi amma za a ɗauka aiki da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko amma a zo da tsuran majuhuli a ce wai za a zo da shi a wannan a harkan da ya shafi aƙida kuma a ce an tabbatar da karatu wannan ba zai yiwu ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to duk irin waɗannan maganganun sai ga malami ya zo ya sa kanshi a cikin wannan harkan ya ta didi-didi, ya rasa yadda zai yi wanda dama ba zuwa ya koya ba in ka zo kai bayani sai a ce duka kai kuma yaushe ka taso jiya da daddare Allah madaukin sarki ya sa mu dace suke cewa wai anna aliyan qala li abdurrahman wai sayyidina ali ya ce ma abdurrahman bin aufin khadda'atni ka yaudare ni wa innaka innama wallaitahu ai ba komi ya sa ka miƙa wannan al'amarin jagoranci na Uthman bana Affan ba li'annahu ka wai ai sirikinka ne li ka kulla yaumin fi sha'anihi kuma ka yi wannan ne din abu ya tashi na neman shawara za a baka special advisor to Mr. Khalifa wai wannan ne wai na Ali ne ke faɗin wannan sayyidina alin sanda aka zo mu baya a bayan rasuwan na uthman ai mun karanta da ku a cikin alintisar ƙarar ya buɗe baki ya ce shi ga wanda ya cancanta ya ce ɗalha ya zo a yi mai mu baya ɗalhatu bin ubaidillahi ba ka muka yi ba ba ka karanta ba aka ce kai ne ka cancanta ya ce to in dai za a yi mu baya to kar a yi mai mu baya a cikin gida a fita a bayanan jama'a a yi mu baya kuma su ne suka fara zuwa suka yi mai mu baya sai suka ce ba su yadda da mubayan talha ba saboda wai hannun shi ya shanye wai hannu shanyayye ya zai mubaya a mubaya a ya zauna shi ne aka maida masu da martani aka ce hannun da ya kai kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai fi hannun duk wani wanda ba sahabi ba an kawo manzan Allah wawan tsara ɗalha ya sa hannu ya kara tsaran aka daki hannun zafin tsaran ne ya shanye hannun shi gaba ɗaya wannan hannun mai daraja da zai je gaban Allah da shi hannun da ya kai kariya ga annabin rahama ko kuma wai an ji ana zagin shi akan haka wai mu baya a wacin da da shanyayyen hannu ne kai mataccen hannun naka da ke da rai me ya tsina nama addinin musulunci me ya tsina nama ka me ya tsina nama al'ummanka me ya tsina nama al'umman me ya tsina nama ka, da garin ka, da yankin ka, da komi naka a zo ana zagin bayan Allah da suka sadaukar da kowa da komi nasu domin addinin musulunci ya ci gaba za mu zo mu tattauna wannan bayani da izinin Allah a karatun da zai biyo baya sakamakon ƙorewar lokaci nan za mu saurara muke cewa fasu ba na kallahu mabiyan da ke sha da Allah ilaha illa anta tubi ilaik assalamu alaikum